majalisun dokoki a matakai daban-daban kafofin labarai da ke aiki bisa kwarewa da 'yanci ƙungiyoyin fararen hula da tsarin shari'a na adalci na daga cikin ginshiƙan wanzar da shugabanci nagari a fasali da salon mulki irin na demokaradiyya wadda ke martaba ra'ayi da muradin 'yan ƙasa ta kowace fuska. Kwamar Abdullak Alkali, daraktan kungiyar Oshan anan Kano, ya ce waɗannan maraduna daga al'amuran da ƙungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari ke yi wa lakabi da civic space da turanci kuma suke ƙoƙarin ganin an cimma su a Najeriya. Duk lokacin da aka ce civic space muna nufin wani yanayi da yake bayawa ga al'umma 'yan ƙasa ƙungiyoyi 'yan jarida su samu kafa ta walwala ta shiga mu'amala ta bibiyar yadda gwamnati take gudanar da abubuwanta na maganar samun bayanai na maganar tuntuɓa na su ji ya abu yake gudana na buƙatar son a zauna ma da su a tattauna ya abubuwa za su gudana domin inganta al'umma a cikin tsarin demokuraɗiyya. yake an samu nasarori a Najeriya bayan da kasar ta koma ta farkin demokuraɗiyya amma samar da yanayin civic space ya samu koma baya a baya-bayan nan. in ji kwamarar alkali. domin gwamnatoci kamar sun fara kuduro da wasu tsare-tsare na dokoki da suke kokari su takure wannan yanci na al'umma wanda kuma shine wanda ba ma jin daɗi ga mutanen da suka so su yi zanga-zanga domin bayyana ra'ayinsu kan abubuwa da ba sa da daɗi a wannan yanayi da ake ciki an hana su waɗansu ma an kama su wasu kuma an musu barazana yanzu kamar dokar zaɓe gata yadda ake jan kafa akan gudanar da ita wadda tsari ne wanda aka yi tuntuɓa jama'a suka bayyana ra'ayinsu to duk wayannan batutuwa ne na batun civic space a ba jama'a dama su shiga lamari wanda suke ganin na shugabanci da gudanar da al'amuran mulki na demokuraɗiyya su faɗi ra'ayinsu ba tare da sun jiɗar ko kuma wani zai wannan ra'ayin kafa ungulu. sai dai sanata masaudi el jibril doguwa da ya yi shugaban karamar hukuma a zamanin mulkin soja kuma tsohon wakili a majalisar dattawan najeriya ya fayyace dalilan koma bayan da aka samu. abin da sa aka samu koma baya ba wani abu bane son zuciya ne daga kan shi wadda ake mulka da kuma wadda ake mulkin. shi wadda yake mulki dama baya so ije i faɗa maka me kake so shi kuma wanda ake mulka idan ya zo wajen ka kurin me zai sa a aljihunsa amma a da ƙungiyoyi na aikin gayya na sa kai na haɗa kai a unguwanni da garuruwa suna taka rawa muhimmiya a wajen wannan al'amarin saboda su ne suke tare da mutane ko lokacin mulkin soja irin waɗannan abubuwan a ah, ni lokacin da aka zaɓe ni a kai da halinka aka zaɓe ni a 1988 ne mulki a ƙaramar hukumar tudun wada kuma gwamna na na soja ina kan shugaban ƙaramar hukumar nan ina zagaye mazaƙuna in je in tattauna da su a lokacin ne na san gari kamar irin makato ba su da ruwa unguwar dankali ba su da ruwa gari irin kamar durmawa ba su da ruwa gari irin kamar falgore ba su da ruwa wadda waɗannan ayyukan da aka yi shine har yanzu mutane suke muna da irin su. saboda haka gwamnatoci su dinga zagayawa lokal gamman suna jin ra'ayin mutane akan su tuni dai masana kimiyyar siyasa suka yi tafsirin demokaradiyya a matsayin nau'in gwamnati da jama'a suka kafa domin biyan muradinsu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria